ashe tana ɗauke da ciki ne a dalilin fyaɗen da lamir ya yi mata muka ce abdallah ya dubi mahaifinsu zuciyarsa na tafasa ya ce ba shigar da ƙara za a yi kotu dole ya amshi cikin nan tunda likita ya ce ba zai fita ba ai ya san nasa ne abbansu ya kaɗa kai ba zai ƙi karɓar ciki ba ni na sani sai dai idan ya ƙi karɓa ɗin sai hukuma ta shigo zancen zan kira mahaifinsa in sanan masa sai mu ji me zai ce tunan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba mahaifiyar su ma'isha ta shiga tsananin rudani ita da mama kuka kawai suke yi hajiyar makarfi ma kukan take yi samarin ne ke ba su haƙuri tare da tunasar da su yin tawakali da ƙaddara idan ta same ka hajiyar makarfi Tafiya fyaci majina da gefen zaninta ta ce ku bar mu mu koka ai abun ai kuka ne wannan wace irin mummunar kaddara ce ta same mu wannan yaro ya cuce mu ya zubar mana da martabar gida duk da dai Allah ya sani ba ita ta kai kanta ba tilas aka yi mata amma ya saka yarinyar nan a halin damuwa ita kan ma'isha tana kwance ne bisa gadon mama tamkar mutum mutumi ta rasa a wace duniyar take don jinta take yi a wani irin yanayi na tsananin rashin lafiyar zuciya jin zuciyar take yi tana mata sama-sama numfashinta baya sauka daidai ita dai ta farko ne ta gama mana mata fifita a tsammaninta doguwar su ta yi don duk 'yan gidan na kan ta tsaye cirko-cirko sai sauki ajiyar zuciya suke yi suna yi mata sannu mama ta ce ma'isha sannu su ma na zo na iske kin yi don mun ɗauka ma kin mutu ne haba ma'isha ki sa wa zuciyarki salama kina fa da tauhidi mai zai sa don kaddara ta fada maki ki saka wa zuciyarki tsananin damuwa gashi tana neman rayuwarki ke haƙuri ki dangana al'amarinki ga Allah shi kaɗai ne zai iya kawo miki ɗauki. amma kuka da damuwa ba za su yi miki magani ba mu ma wannan halin da kika shiga na damuwa zai iya tarwatsa kwanciyar hankalinmu ga can hajiyan makarfi ganin halin da kike ciki sai ji muka yi ta faɗi bisa kujera tana kuka ga ta can jikinta ya rikice ita ma habbanku na can kanta shi ma a rikicen yake ƙarfin hali kawai yake da nuna dakiya a matsayinsa na namiji ki natsu ki kwantar da hankalinki mu ma shine za mu samu kwanciyar hankali a gidan nan ta so masharar kwalla mama wallahi na rasa yadda zan yi in kore damuwa a zuciyata ne ba na sanin lokacin da nake shiga wannan halin ku taya ni addu'a allah ya saukan min da dangana a zuciyata Da so makokarin saukowa daga gadon mama ta ce ina za ki je ta ce zan je in ga hajiyan ne ta ce a yi zamanki ta samu bacci yanzu na baro gurinta bari in kawo miki abinci ta koma ta jingina da jikin gado zuciya tana kai kawo akan rayuwarta Shi kenan yanzu duk wani shiri da suka yi wa rayuwa auren da za su gudanar ita da malam fawaz ta ruguje to ma yanzu ina matsayar aurensu take anya ma zai iya zaman aure da ita bayan ta haifi cikin jikinta ita kan koma zai iya zama da ita to ita ta yanke wa kanta babu ita ba aure gara su haƙura da juna ya je ya aurensa ita za ta zauna haka har sai yadda Allah ya da rayuwarta wannan mummunan labarin haka ya sami kunnuwan fawaz a ruɗe iso gidan su ma'isha ya iske jama'ar gidan su ma a birkice suke sakamakon wannan bakin al'amari ɗakin baccin mama ya shiga ya sami ma'isha zaune a gefen gado idanunta a rufe sai tsiyayar hawaye take yi shi ma zama yi a gefen ta a ƙasan kafet idanunsa sun yi jajir kiris ya rage ya zub da hawaye ya so mai mata magana ki haƙuri ma'isha wannan jarabawa ce da ke samun muminan bayi haka Allah ya kaddara rayuwa aurenmu za ta kasance cikin matsaloli amma wannan ba komai ba ne idan muka yi tawakali dukkan tsanani Allah ya ce yana tare da sauki insha Allahu za mu sami sauki da mafita fatan mu yanzu ke haihu lafiya wallahi na yi miki alkawarin zan rike ku ke da abin da za ki haifa tsakani da Allah tamkar ni ne ubansa ki yi haƙuri da kukan nan don Allah kuka baya maganin matsala ta buɗe idanunta tana dubansa da ƙyar ta iya yin magana malam kai yanzu har kana ganin zan iya ci gaba da rayuwa mai daɗi nan gaba ni yanzu alfarma ɗaya zan nema a gare ka don girman allah ka haƙura da auren nan namu me za ka yi da ni na zama ragowar wani ga haihuwa zan yi kana saurayinka ni fa na yanke tsammani da samun farin ciki a rayuwata na yi ban kwana da farin ciki zan zauna ne kawai a duniya don in yi wa Allah bauta amma ba don rayuwar farin ciki ko jin daɗi ba rayuwar farin ciki na riga na yi ta baya wadda za ta zo min nan gaba babu wani farin ciki a cikinta don zan yi rayuwa ne ina kallon abin da zai dinga haddasa min ciwo a zuciya yana fama min gyambon da ke zuciyata ka yi haƙuri kawai insha Allahu Allah zai maka musanya da mace ta gari wadda ma ta fi ni komai girgiza kai fawa zai yana cewa ina san ba zai yiwu ba in haƙura da auren ki fa kika ce ni fa na ce na ji na gani ina son ki a haka ke da abin da zaki haifa to me za ta tada hankalinki har ki ce in haƙura da aurenmu? musulunci bai haramta auren mu ba don wannan kaddara ta same ki yanzu ma kina haihuwa za ki halasta a gare ni mu ci gaba da zaman mu babu wani cikas ko matsala ni fa ina son ki wannan kaddara ba za ta sa in daina son ki ba don ba ke kika kai kanki ba zan ci gaba da son ki har ƙarshen rayuwata to duk wani lallashi da ban baki babu wanda fawaz bai yi wa ma'isha ba amma ta kafe ita fa lalle sai dai ya haƙura da ita ba za ta iya wata rayuwa aure ba hakan nan za ta zauna ta shi rayuwarta mama ta yi sallama ta shigo za ta ɗauki abu fawaz ya shaida mata rigimar da suke tafkawa da ma'isha ta ja numfashi ta sauke sannan ta ce wannan shirme ne irin na ma'isha an gaya miki wannan kaddara ita ce ƙarshen rayuwar farin cikin ki insha Allahu nan gaba sai kin yi rayuwar farin cikin da za ta zarta wadda kika yi a baya da juya ta dubi fawaz ta ce ka kwantar da hankalinka auren ku ba zai rabu ba in kuwa har ya rabu to dama haka Allah ya kaddara a irin sanda take maka ne za ta iya rabuwa da aurenka ka yi haƙuri ka ba ta lokaci har raɗaɗin zuciyarta ya ragu insha Allah komai zai daidaita in za ka tafi ka je a na son ganinka ka shiga ka duba uwar gidanka Hajiyar makarfi wallahi ita ma ta faɗi lokacin da ma'isha ta suma gidan nan yau babu wani mai jin daɗin jiki da zuciya sai dai mu yi wa Allah godiya kawai tare da neman sauƙi a gare shi ya ce subhanallahi wannan al'amari bai yi daɗi ba amma jikin nata bai yi tsanani ba dai ko ta ce a da sauƙi an ba ta magungunanta yanzu haka bacci take yi ya ce Allah ya ba ta lafiya bari in je in duba ta mama ta fita shi kuma ya yana duban ma'isha wadda har yanzu hawaye ba su ɗauki a idonta ba ya ce zan je in duba hajiyan makarfi daga can zan wuce gurin abba in mun gama da shi zan wuce sai gobe zan dawo sai dai ina roƙonki alfarma don girman allah ki daina kukan nan ki cire damuwa a ranki ki ɗauka wannan abin da ya same ki rubutacciyar ƙaddarar ki ce da ba za ki taɓa iya goge ta a rayuwarki ba idan kika yi haƙuri da ita za ki cinye jarabawar da Allah ya miki sai kaga kin samu sakamako mai kyau a nan duniya da ranar kiyama sannan alfarma ta ƙarshe don girman Allah kada ki sake magana in hakura da aurenmu don ba zan iya ba ina fatan kin janye wannan maganar gaba yayi yana mata sallama ba tare da ya ji ko za ta ce wani abu To bangaren hajiyan makarfi ya shiga ya iske har yanzu baccin take yi sai jikokinta da abban ma'isha da mominta da ke zaune sun yi mata ƙawanya suna jiran farkawarta. Ya gaishe su tare da tambayar mai jiki sannan suka fito shi da abban suka nufi turakarsa. Ya yi wa Fawaz bayanin abin da ya faru a asibiti ya ƙara da cewa wannan al'amari ya sosa zuciyar kowa a gidan nan. sai dai ba za mu zurfafa damuwanmu ba ƙaddara ce daga ubangiji babu makawa sai ta same mu ba za mu yi fushi da ƙaddara allah ba fatanmu allah ya raba ta lafiya da abin da ke cikinta in ya so sai a san abin yi in kana son ci gaba da zama da ita shikenan in kuma baka ra'ayi ba wanda zai tilasta ka haka ma zai zama ƙaddararta ne sai mu yi haƙuri. Fawaz ya kaskantar da muryarsa ya ce wallahi abba har yau ban ji ko kankani son ma'ishi ya ragu a zuciyata ba tsananin tausayinta nema a kullum yake ƙara mamaye zuciyata a dalilin wannan abun da ya same ta abba in ban tausaya mata ba ai bai kamata in ƙara mata wani ciwon kan ciwo ba ina son aurenta zan ci gaba da jiran haihuwarta sai a mai da aurenmu sai dai in ita ta yarda da hakan don yanzu ma rigimar da muka yi kenan wai ita ta haƙura sai dai nima in haƙura ba za ta ƙara yin wata rayuwa ta farin ciki ba ni kuma na gaya mata ba zan iya haƙura ba idan ta yi haƙuri da wannan ƙadar, allah zai iya musanya rayuwarta daga baƙa zuwa fara abba ya ce ka yi haƙuri yanzu tana cikin wani irin ƙunci ne da take ganin ba za ta taɓa jin daɗin rayuwa ba nan gaba shi ko Allah babu yadda baya canzawa bawa rayuwarsa mu bi ta a sannu insha Allah komai zai yi daidai ya ce to abu an gaya wa shi sanata halin da ake ciki don gara su sani ko kuwa me ka gani eh tabbas dole in gaya masa ai ya zama dole ya sani tun ɗazun na so in sanan masa to kaga yadda gidan ya rikice yanzu ne na ɗan samu natsuwa da hajiya ta yi bacci zan kira shi zuwa anjima ciki ai dole su amshe shi don kuwa sun san ɗansu ne ba na haufi a kan amincewar sanata za su amshi cikin to bayan tafiyar fawas alhaji mahmud ya kira wayar sanata tambari bayan sun yi gaishe-gaishe da tambayar iyali ne alhaji ke sanar da sanata maganar cikin ma'isha da adadin watannin cikin kamar yadda likita ya gaya musu sanata tambari salati tare da yin tasbihi ga allah kafin ya ce ikon Allah wannan al'amari daban al'ajabi yake yadda har ciki a jikin yarinyar nan ya yi kwari iyaye mata ba su lura ba sai da likita ya faɗa lalle al'amarin nan akwai wani ɓoyayyen abu da Allah yake son bayyanarwa a nan gaba Allah ya sa koma menene ya zama mana alheri a mu yanzu alhaji menene abun yi ciki dai na lamir ne ɗari bisa ɗari mun amshe abunmu shi ma na san babu haufi zai amshi kayansa in har mijinta ya ga da matsala a aurensu to ya sauwaƙe mata zan ba shi kuɗi ya aure ya so idan ta haihu sai a ɗaura aurenta da lamir ɗin don yana ganin ba kowa ba ne zai zauna da mace tare da jinjirin wani a gidansa ko me ka gani shawara ce alhaji mahmud ya aje numfashi ya ce eto eh yanzu ba daɗewa mijin nata ya bar gidan nan ni ma ɗin na yi tunanin bayyana cikin nan zai sa ya haƙura da aurensu sai yake shaida mun shi yanzu ne ma ya ji ya ƙara sonta da tausayinta don haka ya ce zai jira ta haihu su ci gaba da zaman aurensu zai ma riƙe abin da ta haifa kaga kenan babu alamun zai saki aurensa mukan addu'ar mu Allah ya sauke ta lafiya ko ma menene ya biyo daga baya sanata ya ce zan sanarwa da shi lamir ɗin da mahaifiyarsa ku yi haƙuri alhaji an cuci yarinyar nan an zalunce ta matuƙa an tauye mata jin daɗin rayuwa amma ba komai ku yi haƙuri shi ma zai gani a ƙwaryar shansa in dai zalunci gaskiya ne to zai ga sakamako tun a nan duniya alhaji mahmud ya ce a ah, kada kai masa baki shirya gurin allah kawai za mu roƙa masa abin da ya faru ya riga ya faru babu makawa dama hakan sai ta faru gare ta allah ya sa alheri ya biyo bayan hakan amin alhaji to zan yi waya gurin likitan da ke duba iyalaina zai tura nurse da za ta zo har gida ta dinga yi mata awo da ba ta shawarwari ba sai ta je asibiti ba don ya zama dole a dinga duba lafiyarsu ita da abin da ke cikinta ko me ka gani eh babu matsala shi ma can likitan da ya duba ta a shika da ya ce zai turo har gida a dinga yi mata awon cikin amma shi kenan duk yadda ka yi ɗaya ne allah ya ƙara rufa mana asiri washe gari lamir da mahaifiyarsa ne suka zo duba jikin ma'isha shi kan sanata ya ce ba zai iya zuwa ba kunyar haɗa ido yake da iyalan gidan don an yi musu abin da ya kamata a ji kunyar haɗa idanun da su shi kan ɗan gogan wato lamir tun lokacin da sanata ya gaya masa magana cikin ma'isha murna da zumuɗi yake yi a madadin ya yi nadama da ainihin irin halin kuncin da ya saka ta shi gani yake ai yanzu dole mijinta ya haƙura da auren nan ya bar masa ita in kuma ba zai haƙura ba to sai ya je ya yi amarci da mai goyo don wallahi ba zai yadda ba dole a shayan masa da ɗansa ko yasa a falon mama suka zauna har da lamir ɗin don abbansu ne da kansa ya shigo da su hajjamiru ta ce mai jikin na cike a kwance ba ta iya fitowa jikinta babu ƙwari hajja asiya ta ce babu matsala idan an yi mana izini ai sai mu shiga mu duba ta a haba me abin matsala ku shigo ba damuwa mama ta shige gaba suka bi bayanta dama abin da lamir ke muradi kenan su shiga ya ganta kada a ce don ba za ta iya fitowa ba su tafi ba tare da ya ganta ba ma'isha duk tana jin hiran mama da bakinta da ta ji za su shigo sai ta jabargo ta shige ciki ta yi tamka tana bacci mama ta san ba bacci take yi ba don ba ta daɗe da barin ɗakin ba ta batta zaune gefen gado ta san jin sulamir za su shigo ne yasa ta yi baccin ƙarya ta dubi ma'ishan ta ce gata nan bacci take yi da yake da daddare ba ta cika samun baccin ba ta ce eh, ai gara ta dinga samun yin bacci tunda ba ita kaɗai ba ce allah ya bata lafiya ya raba ta da abin da ke cikinta lafiya ta tsaya shiru tana kallon ma'ishan sannan ta ce shi mijin nata me ya ce game da bayyana cikin don ina ga zai yi wuya ɗorewa auren su bayan ta haihu mu fatan mu ma ya ce ya haƙura sai a mai da auren kan lamir don shi ya fi cancanta da aurenta a yanzu a jami'ar ta ce shi cewa ya fa za su ci gaba da zaman auren su bayan ta haihu zai ma riƙe abin da ta haifa don har yanzu bai daina son ta ba ta dan taɓi baki a ah, lalle aiki ya gan shi auren mace da goyon wani shin in ba rashin yi wa kai adalci ba ai ya ce a ce ya haƙura da auren nan ya bar wa wanda ya fi cancanta don kuwa shi bai cancanci aurenta ba a halin da ake ciki hajja mai roba ta ce komai ba shiru ta yi tana jin surutun karfin hali da son kai irin na mahaifiyar lamir wanda a zahirance so take lalle lalle fawaz ya haƙura a baiwa ɗanta domin shi ya fi cancanta ana ta hasashen mazaro السلام عليكم